Wasu yara kenan suke murna da yin gada game da ranar yara ta Afirka a shekarar 1976 ne karon farko da yaren Afirka suka fara zanga-zanga a Soweto kasar Afirka ta kudu don su nuna rashin jin daɗin su ga gwamnatin wariyar launin fata ta tsiraru masu jagorancin kasar ta Afirka ta kudu a wancan lokacin ƙungiyar haɗa kan Afirka ta ware 16 ga watan Yuni na kowace shekara don a tattauna tare da yin waiwaye ga matsalolin yaren yaren Afirka. To ko waɗanne irin matsaloli ne yaren Afirka ke fuskanta a rayuwarsu? Wannan yarinya ta ce tsaro shine barazana a rayuwarsu. Maryam Habubakar. ‘Yar daura, ibadance Ibadan ce, amma ni ina so, ina so ne, yau akwai makaranta gobe babu kuma yanzu lokacin ɗaukan lokacin samun ɗaukan ilimi ne. To me kike son gwamnati ta yi muku a game da makaranta? a taimaka mana da biyan kuɗin makaranta da abinci tun da talaka ne. Saboda haka kuna son a taimaka ma iyayenku da kuɗi kenan? Eh. To idan aka taimaka ma iyayenku da kuɗi me kuke son a muku da kuɗin? Muna so a biya mana kuɗin makarantarmu a sayan mana masara. da shinkafa don a yi mana abinci. Suna na Sani Daura a garin Ibadan ne muke. Aka haife ka a garin Ibadan? Eh na aka haife ni. To menene kake son a yi ma'anan Ibadan? Me kake son gwamnati ta yi muku? Ni ina son gwamnati ta yi mana, ta taimaka mana tun da mu talaka ne mu ga yara ƙanana tun mana yara ƙanana ake son a yi mana abin da muke so kuma mu muna so mu shiga makaranta mai firamare mai sakandare mai university da haka gwamnati ta taimaka mana muna son a daina sa yara aikin wahala muna son mu daina talla mu daina zuwa daji muna yanko itace muna sayarwa kuma mu ban ma son aikin wahala kuma mu muna so mu yi aiki a ofis. Assalamu alaikum ni dai suna na Fatima Muhammad. Matsalar mu shine a makaranta ba a yawan koya mana aiki sai dai a rinka sa mu aiki. Kamar wani irin aiki ake sa ku a makaranta? irin su na gida gyara mana abu kaza gyara mana abu kaza ba a yi mana aiki sannan kuma idan mutum biye ba suna cin zarafin mu to da Allah a taimaka mana takin ranar yaren Afirka ta wannan shekara da shine kare yaran karfafa gwiwar yaran da kuma ɗaukar yara a bai ɗaya ko matsayi ɗaya a Afirka ba tare da bambanci ba Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya. Mun gane sai da ilimi aka arziki mutane da nan duniya da gobe kiyama mu tabbata kowa zan ba shi da ilimi ba mu dai ga ba ta ba da shi da jaki. Ni na raba ta yin ba Abinda gwamnati ka nuhi mu dai ilimi ko jami'u ƙanana jahannan muna da fotefo lokacin sitiviti sati ne ba ƙari. A duba ko bara da suna sati sit to ga yanzu an ƙara sai yawa mullilwanta. To kuma su jami'un ƙanana ana nan ananiya